yayin da ya rage kwanaki hamsin da hudu a gudanar zaben cika gurbi na kujerar gwamnan jihar adamawa yanzu haka fa wata sabuwa ce ta kunno game da batun tsira din takara a jam'iyyar pdp da a yanzu ke rike da kujerar mukaddashin gwamnan jihar kawo yanzu ma fiye da yan takara goma sha daya ne suka fito a inuwar jam'iyyar pdp don tsayawa takarar kujerar gwamnan yayin da a bangare guda wasu kusoshin jam'iyyar pdp ke ma zauce tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado da ya zo ya tsaya mata takara batun da a yanzu ya jawo ku ce a jam'iyyar to ko an yi ba rashin samun ɗan takara na gari ne ke sanyawa adamawa ana zawacin wasu a waje barista yeti shehu shine sakataren jam'iyyar pdp a jihar adamawa ga cikin 'ya'yan jam'iyyar pdp tunda 'ya'yan jam'iyyar pdp ne suna da hakkin furta ra'ayinsu amma a jam'iyyance jam'iyya ba ta fito ta yi magana a kan wani ya shigo ko a ba ta da kwararrun 'yan takara ko abin da ya shafi haka ba. Shi ko Alhaji Isa Ibrahim Tukur da ke cikin masu neman ribadon ya fito ya tsaya takara a inuwar jam'iyyar PDP a ya ce tsoron karo da maza ne ke sanya wasu kokawa. lallai lallai mun ga a jaridu da wasu maganganun mutane kasidu haka ana cewa Nuhu in ya zo ba za a karbe shi a PDP ba. To wannan mutane ina ji ba su jam'iyyar PDP ba ne. Saboda ita jam'iyyar PDP jam'iyya ce wadda take da girma za ta karbi duk najeriya ka duk afirka ba jam'iyyar ta kai ta girma kuma laiman na pdp kowa zai iya shiga gashin wannan inuwa saboda haka batun a ci ba za a karbi shi ba taso ba to sai dai kuma wannan mana zuwa ne yayin da tuni magoya bayan mukaddashin gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri suka ma fara kada gangan ya zace honorable stephen madwa na cikin masu wannan gangami shi da najeriya ne da adamawa ne yana da yanci ya tsaya zabe kuma a tafiya adamawa yau in shi ma bai ce zai tsaya zaɓe ba na ba da gaske ga allah ma'aikatan adamawa talakawa adamawa za su tilasa shi ya fita nema zaɓe wannan ba ni da shakka wannan abun haka zai kasance. ita kuwa bangaren ta hukumar zaben najeriya ta bakin kwamishinan ta a jihar adamawa barista kasim gane gaidam ta ma sha alwashin baiwa mara kunya. shiri da muke yi wato shine shiri da muke yi kullum mun riga mun saba da shi kuma shi muke yi kuma yanzu dai ya karu saboda maganar tsaro saboda muna so kowa da kowa ya je abin shi lami lafiya ana kan kuma ana yi kuma maganar raba kati da ka faɗa yanzu haka na gaya maka yau din ana commission abuja suna meeting idan suka gama meeting suka sanar mana magana za a raba za a raba voters card shi ma za mu kira ku mu sanar muku sai a zo kuma da mu da kowa da kowa a zauna a taimako a faɗakar mutane su sani a ji a karɓi kowa votan shi da dama rajista muna da shi ibrahim abdullahi zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya